Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Murtala Faruku Sanyin na da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Asabar 8 ga watan Oktoban shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Murtala da kanin labarai. akalla mutane goma sha biyu sun rasa rayukansu yayin da wasu biyu suke cikin mawuyacin hali bayan da wata motar safa ta kama da wuta a birnin nashik na jihar maharashtra da ke yammacin india hukumar kare hakkin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ta tsawaita aikin wani kwamitin kwararru da aka dora wa alhakin bincike kan yanayin hakkin bil'adama a ƙasar habasha da yaƙi ya daidaita da ƙarin shekara ɗaya ana ci gaba da zaman makoki a ƙasar thailand bayan da wani jami'in 'yan sanda da aka kora ya kai hari a wata cibiyar renon yara a lokacin da suke hutawa ya kuma kashe gwamman mutane. kanin labaran kenan to a cikin shirin namu ne za a ji cewa kowace ranar sha biyu ga watan rabiul awal musulmi da dama a jamhuriyar Nijar da kuma fadin duniya kan gudanar da bikin zagayowar ranar haihuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. kuma duk duniya ta musulmi a jiya dai shine dare na goma sha biyu na haihuwar yan halitta annabi Muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duk inda ake maulidi dai insha allahu a daren sha biyu to jiya an yi maulidi kuma an yi lafiya kuma an kare lafiya Haka kuma za ku ji cewa an buɗe gagarumin taron sasanta rikicin siyasar ƙasar Chadi da gwamnatin sojin ƙasar ta shirya nous nous retrouvons à un tournant décisif de notre taron zai bude kofar yanci da kuma zaben demokradiya bayan kwashe watanni 18 na mulkin sojoji kamar yadda kasar faransa da kungiyar kasashen afirka eu ta buƙaci na mutunta tsarin demokradiya domin mayar da mulki ga farar fulla sannan muna tafa da rahoto kan muhawarar bainar jama'a da aka gudana a jamhuriyar niger kamar kowane yammacin rana asabar yau ma muna tafa da shirin a dawo lafiya wanda babu yakub makeri ke gabatarwa za a ji kaɗan daga cikin rayun masu saurare bayan sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan yammacin ga kuma cikakkun labaran duniyar akalla mutane goma sha biyu sun rasa rayukansu yayin da wasu biyu suke cikin mawuyacin hali bayan da wata motar safa ta kama da wuta a birnin nashik na jihar maharashtra da ke yammacin indiya a yau asabar kamar yadda wani jami'in 'yan sanda ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na reuters ana kula da mutane fiye da talatin da suka sami raunuka a wani karamin asibiti yayin da kuma aka shiga bincike kan musabbabin hatsarin a cewar wani jami'in ofishin 'yan sanda na nashek kimanin kilomita 190 daga mumbai babban birnin kasuwanci na india kafafen yada labaran kasar sun ruwaito cewa motar ta kama da wuta ne bayan ta daki wata tankar man diesel wasu hotunan bidiyo da aka saka a kafafen sada zumunta sun nuna yadda motar take nutse a cikin manyan harsasan wuta prime minister narendra modi ya faɗa a shafinsa na twitter cewa hatsarin motar safa na shek ya taɓa mu matuƙa ina jajantawa waɗanda suka rasa 'yan uwansu a hatsarin ya ƙara da cewa za a baiwa iyalan kowane mutum da ya rasa ransa dala amurka dubu biyu da hudu, waɗanda suka sami raunuka kuma dala shida 600 kowannensu modi ya yi addu'ar samun waraka cikin sauri ga waɗanda suka jikkata yana mai cewa hukumomin yankin suna samar da dukkan taimako da waɗanda lamarin ya shafa suke bukata. A ƙasar Ireland kuma mutane bakwai suka mutu a wata fashewa da ta auku a wani gidan mai da ke gundumar Donegal da ke arewa maso yammacin ƙasar a cewar 'yan sanda a yau Asabar. Rundunar 'yan sandan Garda Shoshana ta ce an kwantar da mutane takwas a asibiti a yayin da ake ci gaba da neman sauran mutanen da lamarin ya rutsa da su a wajen da fashewar ta auku a Green Greenslow. Rundunar ta ce a yanzu tana iya tabbatar da mutuwar mutane bakwai sakamakon lamarin. an tabbatar da uku a jiya juma'a yayin da aka tabbatar da wasu hudu zuwa safiyar yau asabar hukumar agajin gaggawa ta ireland ta ci gaba da gudanar da ayyukan ceto har zuwa daukacin dare bayan da fashewar ta tarwatsa farfajiyar da ke gaban wani gidan man fetur da wani ginin rukunin gidaje da ke kusa wani hoton da aka ɗauka ta sama bayan fashewar ya nuna yadda gidan man ya wargaje haka kuma wasu gidajen sama biyu masu hawa biyu na zaman jama'a sun rushe yayin da fuskar wani gini irin su da ke kusa ya kware hukumar kare hakkin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ta kada ƙuri'a da rata ƙalilan a juma'a ta amincewa da tsawaita aikin wani kwamitin ƙwararru da aka ɗora wa alhakin binciken yanayin haƙƙin bil'adama a ƙasar habasha da yaƙi ya daidaita da ƙarin shekara ɗaya an amince da ƙudurin da ƙungiyar tarayyar turai ta gabatar ne bayan ya sami rinjayen ƙuri'u ashirin da ɗaya. kasashe goma sha tara suka kaɗa ƙuri'ar kin amincewa da shi ciki har da dukkan kasashen nahiyar Afirka da ke cikin kwamitin na kare haƙƙin bil'adama idan ka ga ƙasar Malawi da bata halarci taron ba da kuma wasu kasashe shida. Ana sa ran ƙwararrun za su ba da rahoton baki akan yanayin da ake ciki a Habasha wadda ke fama da tashe-tashen hankali tun watan Nuwamban shekara ta 2020 zuwa ga hukumar ta kare haƙƙin bil'adama a taronta na gaba a farkon shekara mai zuwa ta 2023. jakadan habasha a geneva ya faɗa a shafin twitter kafin jefa ƙuri'ar cewa habasha tana ƙalubalantarsa tana kuma neman majalisar da ta kada ƙuri'ar ƙin amincewa da wannan lamari na siyasa hukumar kare hakkin bil'adama ta human rights watch ta ce tsawaitawar wani ƙaƙarfan sako ne zuwa ga bangarori da ke yaƙi da juna cewa waɗanda suka aikata laifi za su fuskanci fushin shari'a. An jima kaɗan Murtala zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku mu na farko. Kamar kowace ranar sha biyu ga watan Rabi'u Awwal, musulmi da dama a jamhuriyar Nijar da kuma faɗin duniya kan gudanar da bikin zagayowar ranar haihuwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa da dama daga cikin su gudanar da wannan bikin a daren jiya albarkacin zagayowar wannan ranar kuma kiristoci a ƙasar sun taya musulmi murnar wannan bikin daga birnin Kwanni Ga rahoton da wakilin Haruna Mamman Bako ya aiko mana. da ba a ba kai ina ga da. ma da jama'a ke, eh, irin yadda musulmin jamhuriyar nijar suka cika masallacin ne a cikin daren jiya domin bikin tunawa da ranar maulidin zagawar ranar haihuwar manzo. allah sallallahu alaihi wasallam tsira da amincin allah ya kara tabbata a gare shi da ke kasancewa sha biyu ga watan rabiu awal na shekara ta dubu da dari hudu da arba'in da hudu na hijira na wannan shekara tun daga mataki na kasar zuwa jahohi da gundumomi da kananan hukumomi magabatan kasar dauko daga babban wakilin shugaban kasa da shugaban majalisar dokoki na kasa da membobin gwamnati da 'yan majalisar da su da jakadodin kasashen musulmi da ke jamhuriyar Nijar sarakunan gargajiya da gwamnonin jihohi sun halarci bikin raya daren na maulidi na jiya. Shi menene asalin maulidin ga musulmi ita ce tambayar da na yi wa ɗaya daga cikin malaman addinin islamin ƙasar cewa da malam Abdulmuli. Kuma duk duniya ta musulmi a jiya dai shine dare na goma sha biyu na haihuwar halitta annabi Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duk inda ake maulidi dai insha Allahu a daren sha biyu to jiya an yi maulidi kuma an yi lafiya kuma an kare lafiya kamin kowa ya maulidi shi Allah subhanahu wataala shine ya fara maulidi ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi maulidi da kansa kamar yadda wasu suke ganin cewa yan maulidi haka nan ne gaskiya ne ai sahabbai su ya kamata su yi maulidi to yan ana magana annabi ba a maganan ma sahabi su ma kristocin kasar kamar pasto usman sun taya musulmin murnar bikin wannan ranar kamar yanda su ma sukan yi hakan a gare su a kowace zagayowa haihuwar ranar bikin tunawa da haihuwar annabi isa a kowace shekara sai dai mu ce kawai godiya ga ubangiji da shike sun gudanar da ayyukan sulami lafiya kuma tabbatar da cewa sun kai sun ka kasar nijar domin zaman lafiya da shugabanni kuma su zauna cikin koshin lami lafiya yadda kuma kasa za ta kasance a cikin lafiya ina tabbatar da cewa abubuwan da sun kai abu mai kyau ne domin allah ji daɗin waɗannan ibadun da sun kai mu ma muna tanye su murna sosai sai dai ta la'akari da yadda ake fama da sabanin akidodi a tsakanin musulmin waɗansu daga cikinsu na cewa maulidin ba shi da asali a addinin islama in je limamin masallacin ahalis sunna na garin birnin kwanni liman rabi'u to maulidi dai baya da wani matsayi a cikin addinin musulunci domin ba wata aya ta alkur'ani mai girma ba wani hadisi na rasu sallallahu wanda ya tabbatar da yin maulidi na rasu sallallahu ma'ana ana nuhin bukin maulidi a baya cikin addinin musulunci domin bidiya ce lamar sun yi khilafa sun tabbatar da bid'a eh, maulidi bid'a ne dukkan malamai sun yi tafaki maulidi bid'a ne to yanzu inda an kai khilafa shin wannan bid'a ta maulidi mai kyau ce kuma da kyau ce kuma zalla sallallahu alaihi wasallam ce ba wata bid'a mai kyau kullu bid'atin dalala da haka dukkan bid'a bata ce hukumomin jamhuriyar Nijar dai sun bayo ma'aikatan kasar na gwamnati da masu zaman kanun su hutu a yau washe garin daren maulidin na jiya da daddare haruna mamman bako na birnin Gwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin a jamhuriyar Nijar. a gaida Haruna Mamman Bako. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye ga murtala da ci gaban labaran duniya. Wata wuta ta tashi sakamakon tarwatsewar wata mota mai dauke da bam akan babbar gada da ta hada Crimea da Rasha da ta mamaye yankin a shekara ta 2014. Moscow ta faɗa ba tare da gaugawar zargin Ukraine ba. gadar ta mota da jirgin ƙasa da aka gina ta bisa umarnin shugaban rasha vladimir putin aka kuma kaddamar da ita a shekara ta 2018 ita ce babbar mahaɗar zirga-zirgar sojin rasha da ke yaƙi a ukraine musamman a kudu da kuma tsallakar da sojoji kasancewar ta ratsa ta zirin Kach. ita ce kaɗai hanyar tsallakawa tsakanin yankin da aka mamaye na crimea da rasha kamfanonin dillancin labaran rasha sun ruwaito kwamitin yaƙi da ta'addanci na ƙasar yana cewa yau da misalin karfe 6 da minti 7 na safe wato karfe 3 da minti 7 agogon gmt wata motar bam ta tarwatse a bangaren motoci na gadar crimea inda ta watsa wuta ga tankokin mai takwas da ke kan layin jirgin kasa zuwa crimea mai magana da yawon fadar kremlin ya ce putin ya bada umarnin kafa wata hukuma domin binciken musababin fashewar kamar yadda kamfanonin dillancin labaran rasha suka ruwaito 'yan uwa sun faɗi suna kuka a gaban ƙananan akwatunan gawa na wasu yara a jiya juma'a bayan da wani jami'in 'yan sanda da aka kora ya kutsa a cikin wata cibiyar renon yara a lokacin da suke hutawa ya kuma kashe gomman mutane a thailand kisan na jama'a wanda shine mafi muni a thailand ya shafi kusan kowa a wani karamin ƙauye da ke makale a gonakin noman shinkafa a ɗaya daga cikin yankuna mafi fama da talauci zaman makokin ya kuma game ƙasar baki ɗaya inda aka sassauta tutoci zuwa rabin karfe kano kuma yara 'yan makaranta sun gudanar da addu'o'i zuwa ga waɗanda suka mutu akalla mutane 24 daga cikin 36 da aka kashe a harin na bindiga da wuka na ranar alhamis yara ne mafi akasari waɗanda ba su kai shekarun shiga makaranta ba sexan siraj mai shekaru 28 da matarsa mai juna biyu za ta haihu a wannan watan take aiki a cibiyar tare renon yara ta ofai sawan ya ce na yi kuka har hawaye na sun kafe daga idona suna kwarara ne a zuciyata ya ci gaba da cewa matata da ɗana sun tafi gidan gaskiya ni kuma ina raye kuma dole ne in ci gaba da rayuwa idan ban ci gaba ba matata da ɗana ba za su ji daɗi na ba kuma ba za su sake dawowa a rayuwa ta gaba ba. da Murtala Faruku Sanyin na da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. An buɗe gagarumin taron sasanta rikicin ƙasar Chadi da gwamnatin sojin ƙasar ta shirya. wanda ke dauke da mahalarta sama da 1,400 daga bangarorin siyasar kasar da dama da kuma 'yan tawayen da suka ajiye makamansu da kungiyoyin fararen hula da kuma shugabannin kungiyoyin kwadago. Taron da ya samu halartar wata tawaga ta jihar Agadas da ke makwabtaka da kasar domin kawo tasu gudunmuwar wajen fitar da kasar daga rikicin siyasa. Ga rahoton da wakilin Muhammad Mahmud ya haɗa mana. A yayin buɗe taron shugaban ƙasar Chadi Muhammad Idris Debi wanda ya bayyana taron a matsayin shirinsa na kawo ƙarshen matsalolin siyasa da suka addabi ƙasar. Ya bayyana taron a matsayin na yanke hukunci akan makomar ƙasar domin shata makoma. Shugaban ƙasar ya ce. Taron zai buɗe ƙofar 'yanci da kuma zaben demokuraɗiyya bayan kwashe watanni sha takwas na mulkin sojoji. Kamar yadda ƙasar Faransa da ƙungiyar ƙasashen Afirka EU ta buƙaci na mutunta tsarin demokuraɗiyya demokradiyya domin mayar da mulki ga farar fulla yau abin alfahari ne gare ni na shirya zaɓuka masu inganci da za su samu amincewar kowane ɓangarori na siyasa to sai dai a yayin taron wani kwamiti ya bayar da shawara na ganin jagororin gwamnatin sojan ƙasar sun tsaya takara a zaben ƙasar da ke tafi asil muhamman yana daga cikin kwamitin mun buƙaci ga sojoji su ci gaba da tafiyar da mulki har nan zuwa wasu watanni kafin a shirya zaɓe ko babu wata ayar doka da ta hana sojan da ke mulki tsayawa takara a Chadi. Don haka ne ma muka shigar da bukata shugaban kasar ya tsaya takara da kuma ƙara wa'adin mulki na shekaru shida har so biyu ba tare da wani hurumi na sake ayar doka ba domin zarcewa idan har an zaɓi sabon shugaban ƙasa ta farkin demokuraɗiyya. Sai dai wasu gungun jam'iyyun da ke adawa da ƙungiyoyin farar batun ya zo musu a karkace duba da wasu alkawullan da sojan da ke mulki suka yi ciki har da tsayawa takara a mai shirye-shiryen zaɓukan ƙasar in ji abdulmalik badori da ke cikin gungun fararen fula da ke adawa tuni muka san na tun a gabanin soma taron bisa take-taken da muka lura sojojin da ke mulki na yi na makalewa kan iko daman sojoji sun shirya taron ne yadda zai amince da bukatan su don haka ba za mu taɓa amincewa da wannan batun ba kuma za mu buƙaci gudanar da bore a wajen taron Akalla kungiyoyi arba'in ne suka rattaba hannu a yayin taron na Injamina bayan wanda ya gudana a Doha duk da jayewar da wasu suka yi cikin su har da kungiyar FACT wadda ta ce sojojin sun shirya taron yadda zai amince da bukatunsu. Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadas, Jamhuriyar Nijar. A Hamid Mahmud, to har yanzu dai muna jamhuriyar Nijar ɗin inda kungiyar kare haƙƙin jama'a da bunƙasa demokuraɗiyya Alternative Citizen Space ta shirya wata muhawarar bainar jama'a da ta haɗa ɓangarorin siyasar ƙasar domin tattauna halin da ake ciki a yau a ƙasar da nufin bullo da shawarorin da za su taimaka a samu mafitan matsalolin da ake fuskanta a fannoni daban-daban. Wakilin murya Amurka a Yamai, Sulaimu Barma ya aiko mana ƙarin bayani. et responsabilité regard Shugabanci da irin nauyin da ya rataya a wuyan ma'aikanta da talakawa a Nijar. Maudu'in da aka baje kenan akan teburin da ya hada dan majalisar dokokin kasa jigo a jam'iyyar PNDS mai mulki Honorable Kallamu Tari da babban maga takardar madugar jam'iyyun hamayya Model Lumana Maman Sani Malam a tsakiyar su masanin dokokin tsarin mulki dr abubakar amada hassan albarkacin wannan muhawara da alternative tuwan ta shirya don neman mafitar matsalolin da ke mai da hannun agogo baya a sha'anin ci gaban wannan ƙasa kaka tuda gwani mamba ne a kungiyar ta alternative espace citoyen din jama'a sun gane da cewa duk wanda aka bashi shugabanci ko jagorancin abu dole ne zai shi cikin adalci cikin tausayin mutane in jama'a al'umma sun gane wannan abun insha Allahu abubuwa za su sake san babu irin wannan muhawara wani lokaci wani lokaci shi yake kawo ake sa rudani mutane suke abin da suka dama gurin mu ba wani abu bane dan demokratiya ta karfafa a akalla biyu aka shafe ana saurara sauraron bahasi daga shika-shikan wannan muhawara tare da amsa tambayoyin waɗanda suka hallara da nufin ɗaukar darasi matashin ɗan siyasa daga jam'iyyar npn kishin ƙasa yahaya salifu muhammad na cewa ya samu karuwa daga bayanan da ya ji a yayin wannan haduwa yawanci menene yau matasa muna shiga cikin siyasa ne bisa kan bamu da ilimin siyasa muna sa kahuwan mu ne ba mu san inda muke nan ga sa kahuwan mu ba kaga yi zuwa wajen irin wayan ga taro yana bude mu na kai siyasa nan da muke nan gai mu san yadda ya kamata mu yi ta tunda siyasa abu ne da ke son ilimi tana son fahimta haka shi ma abubakar mumuni na jam'iyyar model lumana lumana ta 'yan adawa ya ce a dalilin wannan muhawara ya fahimci abubuwa da dama dangane da rawar da ya kamata 'yan kasa su taka wajen tafiyar da lamuran ƙasa. 'yan haka ci gaba da shi ina gani ya sa ma 'yan kasha idan su waye su san ko menene demokrasi su san ko menene kasa ni dan lumana ne amma ra'ina na ba da shi cikin wanga iko da aka na gani tunda yanda bazum ke ikon kasan ga an bar shi ya ci gaba duka Niger kwanciyar hankali zai zo cikin shi yana mika hannu ga zuwa ga opposition kuma yana ga gwadawa shi democrat ne opposition an ba ki hincin shi kuma kama wanga ka kasa kasu kama wanga sa kuku duka ya kare in ba kayi lehin da ya kamata a bika da ka'ida da shari'ar kasa ba. Yanayin da wannan muhawara ta gudana na nuna alamun bangarorin siyasar wannan kasa sun fara samun sassaucin ra'ayi idan aka kwatanta da yadda a shekarun baya dangantaka ta yi tsami a tsakanin 'yan adawa da masu mulki. a wani lokacin da ake matukar buƙatar haɗin kan 'yan ƙasa domin tunkarar manyan ƙalubale irin su matsalar tsaro da sauransu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mumuni Barma, Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu makeri ne daga nan birnin Washington DC. yau ma za mu ci gaba da tattaunawa ne da Malam Awal Musa Kwantagora, jami'a a hukumar VIO akan batun yawa-yawa hatsira a birnin Abuja. A yau za mu tashi daga inda yake cewa rashin ba sa son su ɗauki nauyin da Allah ya ɗora masu shi yasa ya kai mu ga haka shi yasa ake wannan satifikin da bayan fage su wane ne Allah ya ɗora mu alhakin yin wannan su ne gwamnonin Najeriya 36 da muke da su da ministan abuja lokacin da duk aka naɗa gona ba ƙoƙarin ya san cewa wani aiki ne ya rayata a wuyana ba dama kai ne kake jagorantar al'ummanka to wannan haƙƙi na wannan ba da lasisin tuƙin mota ya rataya a gwamnan kowace jiha ne shi ne zai fito tsarin irin kan da yake son abi al'umman jihansa da mai mashin da mai keke hatta ma mai tuƙin baro haƙƙin shi ne ya tabbatar da cewa an yi musu lasisi a ƙarƙashin kulawarsa amma sakamakon sakaci da su mu suka yi haddashi shi kan shi minista na abuja saboda sun yi wannan ko in kula ko oho da wannan al'amarin shi yasa ita kuma wannan hukumar kula da kiyaye haɗarurruka a najeriya ta ɗauki wannan a matsayin cewa aikin ta ne wanda shi kuma ba aikin ta bane ba aikin ta bane mutumin da duk ya ɗauki aikin da ba shi ba yake son ya yi to karshen ta ana samun matsala matsala ake samu kamar yanzu haka ana cikin matsala a najeriya ta harkar tukin mota shigowar hukumar kiyaye haɗarurruka a najeriya ya taɓarɓare tarbiyya ta tukin mota a najeriya ki ce ni ne na faɗa miki wannan makarantar koyon tukin mota da ake magana mutane nawa ne mutanen waje da suke da wannan makarantar koyon tukin mota ai duk jama'an su ne su ne suke da wannan makarantar koyon tukin mota kuma ta yaya za a ce maki kwana 26 ne mutum shine zai yi a cewa har ya iya motar da zai iya tukawa daga nan ya kai daga abuja ya kai mota maiduguri daga abuja ya kai mota port daga abuja ya kai mota lagos daga abuja ya kai mota sokoto katsina zamfara yobe tsakanin ki da allah kwana 26 shi zai sa mai tukin mota ya iya wannan lokacin da duka ɗauki lasisi ka ba mutum fa zai iya tukin mota daga nan har kasashen duniya wani satifiket ɗin a cikin wani makarantar a cikin laptop yake wani makarantar a cikin mota yake ki manta da cewa wai suna da ofis ofis din ba ofis din karya ne ba na gaskiya bane ofis din yawancin makarantun a waya suke yi wanda yake a waya za a yi maka komai tsakanin ki da Allah an dauko hanyar gyara ba dauko hanyar gyara ba su wane ne suka yi sakaci su ne gwamnoni 36 da muke da su a fadin Najeriya saboda sun sukar da sun bar aikin cewa ba ko in kula ko oho to mu ne za mu yi fada da su mu muna ma jiha aiki su kuma suna ma gwamnatin tarayya aiki to gwamnonin sun taru sun bar masu aikin sun yi ko ofa da shi kin ga kullum in suka tashi suka yi bacci suka farka abin suka ga dama shi za su kikiro da shi kuma dole su sa mutane su bi ko mai kyau ne dama su tsarin aikin su ko mai kyau ne ko ba mara kyau ne dole za a bi kuma gashi nan ana bi yau shigowar najeriya shigowar federal reserve hukumar kiyaye haɗaruka a najeriya ya ɓata tarbiyyar tuƙin mota a najeriya kice ni ne na faɗa shigowar road game da cewa su dinga buga lasisi a najeriya ya ɓata tarbiyyar direbobi akan hanya yau kana da yanci kai duk abin da kaga dama to shi yasa kika ga cewa haɗarruka suna yawaita kuma gaskiya ne ba a abuja kaɗai ne suke yawaita ba a faɗin najeriya ne duk wani abin da zaki zo a yi maki wani kame-kame cewa wai an abun nan hadari ya rage karya ne bai rage ba ki bari yanzu nan ba cikin damana ake ba da an faruwa ki duba ki ganin ne zaki san cewa dai ana tuki ne ga hanyar da muke da tagwayen hanya muna da tagwayen hanya muna da haya mai layi daya har yanzu mutane ba san cewa me ne ake nufi da tagwayen hanya ba nawa ne gudun ka ina ne ya kamata in ka je ka rage burki ina ne in ka je ya kamata ka tsaya ka duba hagu da dama kamin ka tsallaka a ina ne zaka jira yan makaranta su wuce a ina ne zaka jira makahi su wuce kin ga yana daga cikin abin da ya kamata kowa ya iya kamin a bashi lasisi maganan ba da lasisi ba maganan zuwa aje a national id card bane ko kuma voters card ba magana ce ta taimakon al'umma da in an tsaya an yi tsakani da Allah zai taimaki rayuwar al'umma ai sai ka ba mutum lasisi ne zai je ya hau mota in baka bashi ba ai yana gudun kuma kada ta kama shi ko to amma kai ka nuna mai cewa da kai wannan ba ma sai ka je ba ma kawai ranar daukan hoto ka zo ka dauke ka hoto kai baka tabbatar da yan mota ba kuma kai gashi ka je ka ɗauke shi to kuma ka bashi wannan lasisi din ta yaya ba zai je ya haɗari ba ta yaya ba zai buge mutum ba ta yaya ba za a yi haɗari ba zai yawaita ba idan ana so a yi gyara tukunna a dawo kowa ya cire hannun shi wace hukuma ne ta dace da ta yi wannan aiki su gononin kenan nan sai sun fito daga hayyacinsu ba domin me in ba sun fito daga hayyacinsu ba ne akwai matsala sai in sun fito tukunna sun nuna ma mutane cewa madalla a nan ne kuma za mu dakatar da shirin hasai sabon mako idan Allah kai mu. Yanzu a madadin shi bakon namu Malam Awal Musa Kwantagura na hukumar VIO da ma wakiliyar mu Halima Abdurrahu da daukacin ma'aikatan sashen wasa na muryar Amurka musamman Solomon Abu da ya daidaita mu sautin shirin. Baba ya ko makeri ne ki muku sallama a huta lafiya kuma a dawo lafiya. To a gaida Baba Yakubu. Ga kaɗan daga cikin rayun da masu sauraro kan turo mana ta imel. saƙonmu na farko ya fito ne daga Malam Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe ya ce salam biyoye Hausa don Allah ku bani dama da na nuna damuwa ta akan matakin da gwamnatin ƙasarmu Najeriya ta ɗauka akan ƙungiyar ASU na yi mata kishiya akan ƙungiyar ASU sun tsaya kai da fata wajen neman haƙƙinsu amma ya kamata ku duba ƙoƙarin da wannan malaman jami'oyi suka yi na tsayawa tsayin daka wajen inganta tarbiyyar yaranmu amma rana tsaka za ku saka musu da wannan amma ba komai allah yana tare da mai gaskiya da ƙarshe ina addu'ar ya allah ya bamu shugabanni na gari masu kishinmu da ƙaunar ci gabanmu Sako na gaba ya fito ne daga Ado Salati Goma ga Annabi Rijau ya ce gwamnatin jihar mu Neja don girman Allah da manzansa ki tallafa ma waɗanda ruwan sama ya rusawa mahallai a jihar mu ta In dai ba kina so su rasa matsugunai ba ne, domin wallahi Allah ne kaɗai ya san iya adadin yawan mutanen da ke kwana a masalatan garin Murjau saboda rushewar gidajensu. Salam BOA, ku ba mu dama mu kira ga 'yan uwanmu manoma musamman a wannan lokaci da aka fara girbar amfanin gonakai a nan ƙasar mu Nijar cewa yana da kyau kuma ya dace a tattali cimakar da aka noma a guji almubazzaranci idan kunne ya ji gangar jiki ta tsira da ƙarshe muna addu'ar allah ya sa abin da muka noma mai amfani ne a gare mu sako daga sanusi maɗatai da magaram da isuhu maɗatai da magaram da ilyas yakubu digawa da yakubu mai aski badaraka da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice hafiz a takaice akalla mutane goma sha biyu sun rasa rayukansu yayin da wasu biyu suke cikin mawuyacin hali bayan da wata motar safa ta kama da wuta a birnin nashik na jihar maharashtra da ke yammacin india a yau asabar kamar yadda wani jami'in 'yan sanda ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na reuters ana kula da mutane fiye da talatin da suka sami raunuka a wani karamin asibiti yayin da kuma aka shiga bincike kan musabbabin hatsarin a cewar wani jami'in sojin 'yan sanda na nashik kimanin kilomita 190 daga mumbai babban birnin kasuwanci na india a kasar ireland mutane bakwai suka mutu a wata fashewa da ta auku a wani gidan mai da ke gundumar donegal da ke arewa maso yammacin kasar a cewar 'yan sanda a yau asabar rundunar 'yan sandan garda shoshina ta ce an kwantar da mutane takwas a asibiti a yayin da ake ci gaba da neman mutanen da lamarin ya rutsa da su a wajen da fashewar ta auku hukumar kare hakkin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ta kada ƙuri'a da rata kalilan a jiya juma'a ta amincewa da tsawaita aikin wani kwamitin ƙwararru da aka ɗorawa alhakin binciken yanayin haƙƙin bil'adama a ƙasar habasha da yaƙi ya ɗaiɗaita da ƙarin shekara ɗaya an amince da ƙudurin da ƙungiyar tarayyar turai ta gabatar ne bayan ya sami rinjayen ƙuri'u ashirin da ɗaya to sai dai kuma ƙasashe goma sha tara suka kaɗa da ƙin amincewa da shi ciki har da dukkan ƙasashen nahiyar afirka da ke cikin kwamitin na kare haƙƙin bil'adama idan ka ɗebe kasar malawi da bata halarci taron ba da kuma wasu ƙasashe shida wata wuta ta tashi sakamakon tarwatsewar wata mota mai ɗauke da bam a kan babbar gadar da ta haɗa crimea da rasha da ta mamaye yanki a shekara ta 2014 moscow ta faɗa ba tare da gaugawar zargin ukraine ba gadar ta mota da jirgin kasa da aka gina ta bisa umarnin shugaban rasha vladimir putin aka kuma kaddamar da ita a shekara ta 2018 ita ce babbar mahadar zirga-zirgar sojin rasha da ke yaƙi a ukraine musamman a kudu da kuma tsallakar da sojoji to masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu idan allah ya kai ma mu na dare wato tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon gmt da ghana za ku ji mu dauke da wani shirin yanzu a madadin martala faruku sanyin na wanda yake na gabatar da shirin da solomon abu wanda ya daidaita mana sauti da kuma ba da umarni da ba injiniyar mu ta yanzu zainab ni muhammad hafiz baballe ke sallama da ku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc